This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar intanet a kodayaushe kuke so a kan voahausa.com. Masu aure Assalamu alaikum barkanku da shan ruwa yanzu ma dai Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Aliyu Imam da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da wani kwamitin zartaswa na tattalin arzikin ƙasa. za su duba yadda aka gudanar da sha'anin kuɗaɗe musamman ranar man fetur ake samu wanda mu muke ta kuka akan cewa ana kasashe akan ba kan ka'ida ba to muna kuma tafe da labaran wasanni tare da aliyu mustapha sokoto da kuma nasihar malamai da mukan kawo muku albarkacin watan ramadana amma da farko bari mu fara shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran wani babban jami'in amurka ya faɗa a birnin vienna yau litinin cewa wakilan iran a shawarwari da ake yi ba sa neman ƙarin lokaci mai tsawo dangane da shawarwari kan shirin nukiliyar ƙasar da aka aje wa'adi na kammala gobe talatin ga wannan wata duk da haka jami'in ya ce ba zai kasance da mamaki ba idan shawarwarin ya zarce wa'adin da fiye da kwanaki biyu ba ya kara da cewa abinda suke nazari a kai abu ne dalla-dalla idan aka kwatanta da shirin da aka yi shawarwari a kansu a farkon watan afrilu a birnin lausanne na ƙasar switzerland wakilan wajen shawarwarin sun kisa ce uffan ko su bada bayani kan shawarwarin amma an hakikance cewa idan inda ake ja in ja sun hada da yanci da sufetoci za su samu na kai ziyara tashoshin nukiliyar iran da kuma gaggawar janye takunkumi da kasashen duniya suka kakabawa farisa to sakamakon rikicin kuɗi da girke ta fada yau litinin kasuwannin sayar da hannayen jari sun yi ƙasa yayin da hukumomin ƙasar da ke athens suka rufe bankunan ƙasar al'amarin da ya hana mutane ɗaukar kuɗi daga na'urar ɗaukar kuɗi da aka fi sani da atm kasuwannin hannayen jari a asiya da jamus da faransa duk sun nosa da kashi uku cikin ɗari kofi yayin da kasuwar sayar da hannayen jari ta amurka ta yi ƙasa da fiye da kashi ɗaya zuwa tsakar rana ana fargabar girkan za ta gaza biyan dala miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari takwas da ta ranto daga hannun asusun bada lamuni na duniya wato imf gobe ne ya kamata a ce ta biya waɗannan kuɗaɗe girka ta shirya wato za a yi ƙuri'ar raba gaddama ranar lahadi mai zuwa domin sanin ko jama'a sun amince ƙasar ta ƙara tsuke bakin aljihu kamun a bata ƙarin kuɗi ko sa ko a'a a burundi mahukuntan ƙasar suna ci gaba da zaben wakilan majalisar dokokin ƙasar yau litinin duk da cewa yan hamayya sun cewa zaɓe da kuma suka da ƙasar take samu daga majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka waɗanda suke fargabar da wuya a yi adalci a wannan zaɓe an tsananta matakan tsaro a fadin bujumbura babban birnin kasar duk da haka an je harbe-harben bindiga da kuma akalla fashewar gurneti a birnin sai dai babu rahoton kan yawan mutane ko waɗanda suka jikkata hakanan kuma babu wato hakanan kuma rahoton yana cewa zaben na tafiyar hawainiya domin mutane kalilan ne suka fito wata kusar ta kungiyar tarayyar afirka nkosazana da lamini zuma ta bayyana damuwa kan abin da ta kira mummunar yanayin siyasa da tsaro a burundi daga nan ta ce wakilan kungiyar masu sa ido kan harkokin zaɓe ba za su sa ido kan wannan zaɓe na burundi ba ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau litinin wakilai daga kasashe 57 ne suka halara a babban ɗakin taro na china a beijing domin su sanya hannu kan shirin kafa sabon bankin da china take yin jagoranci a kai wanda zai ba da ƙarfi wajen zuba jari kan harkokin sufuri da wasu sassa na ci gaba australia ce ƙasa ta farko da ta sanya hannu kan yarjejeniyar da zumar samar da kuɗaɗe zunzurutu har dala miliyan 800 a kowace shekara domin ayyukan gina hanyoyi na mota da jiragen ƙasa da na ruwa da hanyoyin sadarwa da kuma makamashi wasu suna kallon wannan sabon banki a zaman kishiyar bankin duniya da bankin raya a yankin asiya amurka ta gaza shawo kan kawayenta masu yawa ciki har da ƙasashen afirka da na turai da kasashe da suke amurka ta kudu wajen kauracewa bankin jirgin nan mai amfani da karfin rana ya ci gaba da tafiya a yunkuri da yake yi na tafiyar kilomita biyar na gewaye duniya ba tare da amfani ko da digon mai ba jirgin da wani ɗan ƙasar switzerland yake tuka shi ya tashi daga tsakiyar ƙasar japan a safiyar yau litinin bayan jinkirin wata guda da ya sauka babu shiri a can jirgin da ake kira solar impulse da turanci ƙarƙashin matuƙi andre boshak wanda shi wato shine ɗaya daga cikin waɗanda suka kera jirgin ya tashi ne yau daga wuri da ake kira Nagoya a ƙasar Japan a yunkurin bi ta kan tekun Pacific zango mafi tsawo a balaguron da jirgin zai yi. Masu lura da harkokin jirgin suka ce idan yanayi a kan tekun na Pacific ba shi da kyau za a fasa wannan tafiya. Amma za a iya wa wani nisan da babu halin a koma Japan a ƙoƙarin ƙetare tekun na Pacific. Masana suka ce akwai haɗari a ƙoƙarin ƙetare kan tekun zuwa Hawaii domin babu buri da jirgin zai iya sauka idan bukatar haka ta gaggawa ta taso tun farko ba a shirya jirgin ya sauka a japan ba amma aka karkata shi zuwa kasar a farkon wannan wata kan hanyarsa daga nanjing da ke gabashin kasar china zuwa hawaii saboda munin yanayi jirgin mai lakabin si an shirya zai ci gaba da tafiyarsa a makon jiya amma dab da jirgin zai kama hanya aka soke tashin sa saboda munin yanayi jirgin masana kimiyya biyu 'yan kasar switzerland bertrand picard da boshag ne suka kera shi ya dauke su shekaru goma sha biyu suna aiki kamin su kammala kera jirgin. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya yau ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da kwamitin zartaswa na tattalin arziki domin duba kudaden da ƙasar ke samu da kuma yadda za a sarrafa kudaden. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Umar Musa Faruk da ƙarin bayani. yau shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya ƙaddamar da majalisar zartarwa ta tattalin arzikin najeriya ƙarƙashin jagorancin mataimakinsa Profesa yemi osinbajo inda ya bukaci gwamnonin da su tabbatar da cewa sun ɗauki duk wani mataki da ya kamata domin biyan albashin ma'aikatansu nan take ba tare da wani ɓata lokaci ba tare da kuma tabbatar da cewa sun ci gaba da riƙon amana da kwatanta gaskiya a gurin mulki domin tabbatar da an yaƙi cin hanci kaɓar shawa wanda ya matare Najeriya da asusun ta katutu. A nashi bangare shugaban ƙasar shi kuma ya yi alwashin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa da kuma tabbatar da cewa ya toshe duk wata hanya ko kafar da ake wawo wawure dukiyoyin jama'a ko kuma yin almubazzaranci tare da baiwa gwamnonin karfin gwiwar cewar kowannensu ya kamata ya duba hanyoyin da zai samu kuɗin shiga a cikin jihohinsu ba tare da an ci gaba dogara ɗari bisa ɗari akan asusun gwamnatin tarayyar najeriya ba ga dai gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari da karin bayani akan karshen taron da wannan majalisa ta yi a abuja a yau abin da aka yi magana dai dukkan kuɗin da aka bayar ko aka tattara kamar dokar ƙasa ta ambata kuma kundin tsarin mulkin ƙasa ya ambata sashe na tamanin da sashe na biyu ya ce duk kuɗin da aka samu na ƙasa za su shiga a cikin wani babban asusu na ƙasa domin rabawa kuma shugaban ƙasa ya maimaita cewa lallai tabbas dole ne waɗannan hukumomi masu harar kuɗin nan su cewa suna ba da kuɗin nan a cikin basu su kasa ba cikin wasu asusu daban wanda ba wannan ba. To yaya majalisar tattalin arzikin ne za ta tabbatar da dawowa da dubban biliyon naira da ake zargin sun yi batan kai ko kuma hukunta waɗanda aka samu da wannan laifin? Eh to ba magana hukunta ba tukunna a gano me ya faru don ba za ka hukunci ba sai ka gano me ya faru. yau ita wannan hukuma ta zartawa ta kula da sha'an tattalin arzikin ƙasa ta yi kwamiti wanda gwamnan Ido yake shugabanta da gwamnan kaduna da gwamnan akwa ibam da kuma gwamnan gombe wanda tsohon akanta janar ne na kasa za su duba yadda aka gudanar da sha'anin kudade musamman ranar man fetur ake samu wanda mu muke ta kuka akan cewa ana kashe shi akan ba kan ka'ida ba saboda haka za su duba ya aka kashe daga shekara dubu 2012 zuwa 2015 watan biyar su gami aka yi sannan kuma kudaden ma da ake kawo a shi babban asusun kasar ya ake kawo su ana kawo daidai ne cikakki ko kuma ko ana kawo da da da ne so duka za su duba wannan kuma za su kawo rahoton su a cikin taron kasa da za a yi na arziki na wata mai zuwa insha Allah gwamnan jihar Zamfara kenan Abdul Aziz Yari a tattauna da yayi da manema labaru bayan da aka kammala taron majalisar tattalin arziki ta kasa karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar Najeriya Professor Yomi Osibajo a fadar gwamnati a Abuja a halin da ake ciki dai labarin da zai yi wa ma'aikatan Najeriya daɗi shine umarnin da aka bada cewa a yi amfani da kuɗin nan na kamfanin sarrafa iskar gas da ake tarawa kusan naira miliyan dubu ɗari hudu ga jihohin domin su sami zarafin biyan albashin na ma'aikatansu da har yanzu ba a biya ba umar faruk musa amurka a abuja najeriya. ta yanzu kuma sai nasihar da mukan kawo muku daga malamai albarkacin watan ramadana ga malam ismail umar madibo da nasiha kan mahimmancin tsafta da nuna adalci abin da ya shafi akan tsafta ah. annabi yana cewa annazafatu min iman yin tsafta yana ɗaya daga cikin imani a ah, me ake nufi na farko in kaga tarbiya na addinin musulunci na farko baya da zaka ka fuskanci Allah sai ka yi su ka yi tsarki ka yi alwala ka yi abin da ya kamata dai sannan ka je ka fara sallah ko kuma a'a ka sadu da iyalin ka ne sai ka je ka yi jana ko kuma mace ce akwai jinin biki in ya zo mata dole sai ta yi wanka saboda haka addinin musulunci ka tamtam ɗinta a kan tsafta take haka kuma filin da zaka yi ibada in dai bai da kyau ko kuma yana da abin nan ba da zaka yi ibada a gujin saboda haka addinin musulunci ya ba da muhimmanci kwarai da gaske musamman a wannan lokaci da ake ciki ana so mutum a na farko ya zama na yana fita tsaf ɗinsa don haka ire-iren wayannan kai ko kaya kasa in dai suna tsami ka zo kusa da mutum ba zai farin ciki kamar mutumin da yake da taurari a jikinsa ba saboda haka muna kira ga jan uwa a kula da wannan fanni fanni ne wanda yake da fadi kuma yana da girma a musulunci addinin musulunci adalci bai bar shaka a saki haka kawai eh, adalci abu ne wanda yake da ya zama na wajibi alkur'ani ya faɗi zancensa ya faɗi kuma a illanta inda har ba a wannan adalci ba na ɗaya yin adalci zai kawo al'umma salama na ɗaya na biyu zai kawo natsuwa tsiya da sauran abubuwa na bala'i faɗa da sauran yaƙi da ire-irensa duka inda akwai adalci to ba za a gani ba saboda haka muna kira ga 'yan jama'a adalci ba sai a shugaba ba kaɗai ba an ce dan eh, kanka kai mata adalci me ne kar ka ɗauki hannunka ka je ka ɗauki kayan mutum kafanka kai ka kai ta inda za ka je ka sabi ubangiji Malam Ismail Umar Modibo kenan karfe biyar ne yanzu saura minti goma sha takwas a nan Washington DC kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu ga labarin wasanni. Daga Washington DC. sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni to jama'a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin ne za ku ji amsar hamshakin attajirin na na najeriya aliku dangote ga wannan tambayar da muka yi mashi akwai jita-jitar cewa ba za a sayarwa da dan afirka wannan kungiya ba me gaskiyar haka stephen keshi ya bayyana a gaban kwamitin ladabtarwa na hukumar kwallon najeriya ko me musulmi masu sha'ar wasanni suke yi ne a lokacin azumin nan a mahi yawan lokutan mu mun bashe su wurin ibada saboda mutum ya dan gyara can kuma na gulagulai sai mu zo nan kuma mu rihe su kana kuma za mu dubi kasashen nan hudu da suka rage a cikin gasar cin kofin mata ta duniya da ake yi yanzu a kasar canada jama'a barkanku da wannan lokaci muna fatan kuna nan kalau masu azumi kuma barkanku da shan ruwa to a ranar talata da ta wuce ne kocin najeriya to steven keshi ya je haɗu da kwamitin ladartawa na hukumar kwallon kafar najeriya domin karba tambayoyi daga gurinsu akan ko me yasa sunan shi ya bayyana a cikin jerin gwanon sunayen mutanen da ke neman a basu aikin zama kocin kasar cote d'ivoire ko ivory coast to sai dai ba shi Stephen Keshi kadai aka nema ba shi ma gol kifan Super Eagles wanda kuma shi ne ma kyaftin din kungiyar kwallon kafa ta Najeriya Vincent Iyema an neme shi amma ya ke zo ya ansa tambayoyin da aka so a mishi game da wasu kalamai da aka ce ya yi dangane da wata kwallon da za a yi kwanakin nan a Kaduna. To ita dai hukumar kwallon kafa Najeriya yanzu ita ce da wuka da nama dangane da irin hukuncin da za ta yanke akan waɗannan mutanen biyu kuma ranar ma da za ta yanke shi ita ce za ta yanke wannan shawara. shi dai stephen keshi watakila wasu kusan san cewa ya ba hannu ne a akan yarjejeniyar wa najeriya aiki ta shekaru biyu amma kuma sai kwatsam aka zo aka ga sunan shi cikin mutane 59 da hukumar kwallon kafa kasar cote d'ivoire ta buga a kafofin watsa labarai da ke neman aikin zama koci domin su mai gurbin bafaranshin nan abdulrenat to shi gwam inyema shi kyaftin din super eagles kenan vincent iyema wato bai zo ya halarci wannan gayyata da aka yi mishi ba domin ya ba da bayani dangane da wasu kalamai na batanci da aka ci yayi da suke da alaka da harkar tsaro da kwanciyar hankali dangane da wata kwallon da za a yi tsakanin najeriya da chadi dangane da neman shiga gasar cin kofin afirka ta nations cup ta shekarar 2017 shi dai inyama din bai ba da amsar ba kuma ma bai halarci gayyata da aka yi mishi ba to wannan yasa ake zaton cewa zai iya fuskantar horaswa da za ta iya janyo a dakatar da shi dakatarwa mai tsawo kuwa saboda a cewar hukumar kwallon najeriya din ya karya ɗaya daga cikin ƙa'idodin da su 'yan wasa suka rattaba hannu cewa ba za su karya ba hamshakin attajirin nan najeriya alhaji aliku dangote wanda aka ce a da afirka ba mai kudinsa ya ce idan ka sa kudi akan tebur to magana ta kare aliko dangote wanda ya jima yana kokarin ya sai kulab din kwallon kafa na arsenal na ingila ya karba wannan tambayar ne daga wajen kilimu muhammadu salisu rabiu akwai jita-jitar cewa ba za a sayarwa da dan afirka wannan kungiya ba me gaskiyar haka hmm, to ka san ya danganta shi sha'anin kudi kudi bai da abkala ko da ka ka fito ko da kaina ne in dai ka ɗora kudi akan tebur to dole ne kala su daya ko daga america wato ko daga ina ne ya danganta amma kuma gaske ka ne mutane masu yawa sun iya tunanin cewa ba su da wani daga afirka ba amma ba na jin za ta kai ga haka mutane na ganin me yasa ba za ka sayi kungiyar kwallon kafa daga nahiyar afirka ba musamman ma jihar kano da ke da fitacciyar kungiya a nahiyar ta afirka to wannan wani abu ne da daban ina jin muna da kamfanuka da yawa da yake suke son irin wannan abubuwan za su iya yin wannan abunan da muka ino dosa shine mu duba na arsenal na gida din ba zai yi cewa maybe mu yi ba yanzu ko za mu iya a nan gaba ba zan iya tabbatar da nan ba amma na san lokacin da yake senate president na yanzu yake yi ya yi a ilori mun ba da gudunmawa kwarai akwai wajen training eh, akwai academy na training ɗaya yan kwallo ko da shi inda akwai abin da yake kamata mi na haɓaka shanin ko bal ne ko wasa dai ko da wani lokaci muna sauraron irin na kuma mukan yi alhaji aliko dangote kenan kocin kasar kamaru eno ngachu ya ce rashin kuɗi da rashin shiri shine suka taimaka wajen fitar da kasar kamaru wacce ita ce ƙasa ta ƙarshe da aka yi wa da ita daga cikin ƙasashen da suka je suka shiga gasar cin kofin duniya na mata da ake yi a ƙasar kanada har yanzu nan ita dai kan ah, kamaru ɗin ta bar wannan wasa da ne bayan da china suka yi musu ci ɗaya da babu wannan kungiya ta indomitable lionesses na kamaru daman su ne kasa ta biyu da suka taba kaiwa wannan matsayi ma wato fita daga cikin rukunin farko suka shiga rukuni na biyu bayan najeriya da ta taba yin haka shekara tara to ita dai kamarun ta ji jiki a hannun kasar japan ne wacce ita ce ma take rike da wannan kofi na mata na duniya a hali yanzu da ci ɗaya da baban da suka yi musu tun ma lokacin da aka fara wasan nan to amma ita ma kamar daɗin daga baya ta zo ta samu nasarar yi wa ƙasar ecuador ci shida da ba ko ɗaya da kuma ta ci switzerland ci biyu da ɗaya to yanzu dai bayan kamaru ita ma najeriya an riga an fitar da ita tare da ƙasar cote d'ivoire najeriya da ita ce ta lashe kofuna tara daga cikin kofuna wato ta zama zakara sau tara daga cikin zama zakaru goma sha ɗaya na kwallon afirka da aka taɓa yi kuma duk wasan cin kofin duniya da aka taɓa yi na duniya tun shekara 1991 da aka faro shi ba wanda aka yi da najeriya ba amma sai a wannan karo ne ta wuce rukunin farko a cikin ainihin ta gasar duk da nasarar yin kunnen doki na ci uku da uku da suka samu a kan sweden ƙarshen ta dai najeriya ta faɗi bayan da australia suka ci farkon sun da ci bi da babu da kuma amurka ta zo ta bi ta kansu da ci ɗaya da babu su kuma 'yan kasar kodi an fitar da su ne bayan da jamus ne musu cin mutuncin cin su goma da babu ko ɗaya a sannan kuma suka zo suka yi shakashi na ci uku da biyu a hannun talam da kuma noya da ta ci su uku da ɗaya bari a gurguje mu duba kasashen nan guda hudu da suka rage da za su yi wasan kusa da na karshe a cikin wannan gasa ta cin kofin matan duniya wato jamus da amurka da japan da kuma ingila na farko dai ya kamata mu gaya muku yadda za a shi wasan kusa da karshe din in allah a kai mu gobe talata jamus da ta fuskanci amurka a montreal ita kuma japan ta buga da ingila ranar laraba a birnin edmonton na alberta duk wanda suka yi nasara su za su tafi vancouver to british columbia kenan a can canada ran biyar ga wata domin su yi wasan cin kofin ɗin shi kansa na karshe kenan amma da aka ci wanda za su nemi matsayi na uku su na hudu ga wata za su yi nasu wasa a babban filin wasan commonwealth stadium da ke can birnin to idan muna ba da bayanin kasashen guda hudu kamar yadda muka ce su dai kasar jamus ba wata wasan da aka yi tun da aka fara gasar cin kofin matan na duniya a shekarar 1991 da ba a ta da su ba kuma su ne masu kashe kofin a shekarun 2003 da kuma 2007 to a wannan wasan da ake yi yanzu ita jamus zai ita ce ta farko bayan da ta samu nasarori akan kasar cote d'ivoire kamar yadda muka faɗa da kuma kasar thailand sannan ta zo ta yi kunnen doki na ci ɗaya da ɗaya da kasar norway ya zaka tsakanin dukkan kasashen da ke wannan wasa ita jamus ta ce kan gaba da saka kwallaye mafi yawa domin ita kadai ta sa kwallaye har ashirin a cikin ragar wasu ita dai sau uku kawai aka sa kwallo a cikin ragar ta to sai kuma amurka wacce ita ma kamar jamus tun shekarar 1991 da aka fara wasan nan ko kuma gasar nan ta cin kofin mata na duniya kullum sai an ita da ita kuma ita ce ta ci wasan ma ci kofin nan a shekarar 1991 din ta komai mai ta shekaru takwas bayan haka a shekarar 1999 kuma sannan ita amerika ce kadai daga cikin dukkan kasashen duniya nan da ta taba zuwa semi wato kusan da wasan da na karshe a wasanni bakwai duk da aka yi na tarihin wannan kwallo din sai kuma japan wacce yanzu haka ita ce take rike da wannan kofi na mata na duniya din su 'yan japan din sun samu nasara na bugun daga kai sai gola to penalty a kan 'yan amurka shekaru hudu da suka wuce a lokacin da aka yi wannan wasa a jamus wanda kuma wanne ya ba su dama suka zama kasar farko a duk nahiyar asia da suka taba cin wannan gasa din suka taba ci wannan kofi na mata kuma wannan ne ma karo na farko da japan ta taba wuce wasan kota final to kamar yan amurka da yan jamus su ma japan ba a taba kwallon nan ba ba tare da su ba tun lokacin da aka fara ta a shekara 1991 kuma sannan ita japan ita kadai ce kungiyar kwallon kafar da ta ci dukkan wasanninta guda biyar a wannan shiga da aka yi a kanada ƙasa ta ƙarshe ita ce ingila wacce ita ce take da maki mafi rauni kuma ita ce a ƙasan ƙas sosai a cikin waɗannan ƙasashe ɗin ƙungiyar kwallon kafa ta ingila da ake kira na nurses wannan ne karo na farko ma da suka taba wucewa zuwa gasan kusa da na karshe na semi-final duk da cewa wannan shine karo na hudu da ingila tana shiga wannan kofi ɗin ta dai taba zuwa wasan kota final a shiga uku da ta yi na can baya lokacin da aka fara wasan nan ƙasar faransa ta bi ta kayan ingila wato sun ci su kenan sannan daga baya sau hudu ta zo tana cin nasara ita ingila din kenan ta buge mexico ta buge colombia ta buge norway ta kuma buge ita kanta mai masaukin canada a ranar asabar din ta gabata to yau sha biyu ga watan nan na azumin watan ramadana wanda ya zo daidai da wannan rana ta 29 ga watan yuni da kuma yadda muke ci gaba da wannan azumin muna tunanin wai musulmi musamman matasa masu sha'ar wasanni ya suke ne a cikin wannan lokaci mutala ya faru kusaina ya tambayi mana wasunsu to sunana dai aminu alkali yana sporting fc basa to kasancewa yanayin azumi ya shigo eh, kallon kwallo ya ragu sosai Eh, aka yi la'akari da yadda aka yi ta da kamin azumi ya zo yanzu akwai ibadu ana azumi ana salloli haka bayan ma sallolin kuma akwai dai abubuwa da dama waɗanda za su hana mutum zuwa kallon kwallon ba kamar inda aka hito ba da yake babu waɗanda abubuwan da za su zama kilan kamar wani cikas ga zuwa kallon kwallon yanzu haka ma dai da yake lig ya ƙare akwai dai wasu kwallaye da aka buga amma duk da haka nan kwarorin gidajen kwallo na za ga suna buɗa ko su irin sha biyu sha biyu da rabi na dare haka akwai kwallayen da aka yi kwarorin mutane za ka ga suna zuwa suna kallo so mahi akasarin yawan gidajen kwallon ma ba su cika ansa kuɗi ba saboda kwarorin mutane ne za su je su kalli kwallon kusan customers in suna to abin ya zama kamar bonus ne aka ba customers Suna na ibrahim nasir sakwato to malam mutala ga duk wanda ya san abin da ya kai irin yanzu da yake lig lig sun kare sannan yan kwallallakin da akwai ba wasu kwallaye ne masu muhimmanci kamar wayanda suka gabata ba sannan yanzu ga azumi ya shigo a mahi yawan lokutan mu mun shi su wurin ibada irin zuwa tafsir a irin sallolin tarawi da sauransu saboda mutum ya dan gyara can kuma inda an ka samu <laughs> akasi eh, na kuwace da muka na gulagulai sai mu zo nan kuma mu rihe su. sunana ya Haya. Uh, babu shakka gaskiya matasa suna da sha'awa kwarai da gaske ga kallon wasanni da suka shafi ko kuma dai waɗanda suka shafi na kasashen ah, turai haka inda aka fito misali suna ya lokacin su gabaki ɗaya wurin kallon ah, wasar kallon kafa amma kuma wannan lokacin na azumi duk da kaga kaka ta kare to amma ko da akwai wata wasa ko kuma akwai wani abu da danganci wasanni za ga idan dai lokacin kila wata ibada yayi haka to za a daure a jingini a zo a yi da kasancewar lokacin ta takaitacce ne kuma zai zo ya wuce to madalla to jama da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasanni wannan litinin sai litinin mai zuwa allah ya kai aliyu mustapha sakwata ne a washington yanzu kuma ta shirin murya amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka amurka ta yi imani da cewa kasar chile za ta iya kasancewa kawa wajen inganta harkar yanar gizo kuma wadda za a iya dogaro da ita. A cikin jawabinsa na ranar 18 ga watan Yunin shekarar 2015, mataimakin sakataren harkokin waje mai kula da sadarwa da bayanai na ƙasa da ƙasa Daniel Sepulveda ya yi ƙarin haske akan haka a Santiago, Chile. Muna da alhakin da ya rataya a kanmu na kasancewa masu lura da harkar yanar gizo kuma dole ne mu kasance masu sassauci wajen neman cimma burinmu na nan gaba. na hangi muhimmancin batutuwa uku da ke tafe waɗanda chile da amurka za su iya yin aiki tare a kai kuma ya kamata su yi ɗin batu na farko shi ne yanar gizo za ta kasance hanyar ci gaba idan ta samu wajen kusan mutane uku daga cikin biyar a duniya suna zama ne ba tare da samun yanar gizo ba shi yasa shekaru biyu da suka gabata amurka ta taimaka wajen samar da haɗin gwiwa domin samar da yanar gizo mai sauƙin kuɗi gagarumin haɗin gwiwar gwamnatoci da kamfanoni da ƙungiyoyin jama'a da ke aiki tare da tsara manufofi wajen faɗaɗa damar samun yanar gizo cikin farashi mai sauƙi. Kuma Amurka na shirin yin aiki tare da abokanta domin ƙara samar da kafofin shiga yanar gizo na tafi da gidanka da waɗanda ake kafawa a wuri guda. Na biyu shine batun shugabanci. Yanar gizo ta wadata saboda dukkan masu ruwa da tsaki waɗanda suka hada da kamfanoni masu zaman kansu da ƙungiyoyin jama'a da sa hannun gwamnatoci wajen tafiyar da shugabanci. Wannan tsarin ya sa yanar gizo ke aiki ba tare da wata matsala ba cikin aminci kuma za a iya dogara a kanta. Akwai waɗanda suka yi ikirarin lalacewar wannan tsarin da kuma buƙatar maye gurbin da wani sabon tsari wanda gwamnati za ta ɗauki yawancin ikon jar daga mashirin. amma wannan zai gurgunta ci gaban yanar gizo da kuma dakushe samar da ita ga sauran duniya batu na uku shine tabbatar da ɗorewar yanar gizon kutsan satar bayanai babbar matsala ce da ke ci gaba da barazana ga dukkan ƙasashe a matakin tsarin manufofi a samar da kyakkyawan tsaron da zai inganta amfani da yanar gizo na ƙasa da ƙasa batu na uku ne tabbatar da ɗorewar yanar gizon kutsan satar bayanai babbar matsala ce da ke ci gaba da barazana a dukkan ƙasashe a matakin tsara manufofi a samar da kyakkyawan tsaro da zai inganta amfani da yanar gizo na ƙasa da ƙasa. Manufa ita ce, dole ƙasashe su nemi yarjejeniya akan abin da yake haifar da aminci da rashin aminci a tashoshin yanar gizo, tare da ƙudurin samar da yanayin da dukkan ƙasashe za su ji daɗin amfani da tashoshin yanar gizo. yanar gizo ta yi mana amfani matuƙa a cewar jakada spabilda a matsayin wani tsari wanda zai ba duk wanda yake da ita damar ba da gudunmuwa wajen siyasa tattalin arziki da zamantakewa irin yancin da chile ta yi fafutuka a kai kuma ta yi nasara kenan kuma shi yasa ya zama abu mai mahimmanci a ci gaba da wannan muhawara ta duniya wannan shine sharhin murya amurka da bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau ta yanzu kuma ga sahabo ya dawo da takaitattun labaran duniya wani babban jami'in amurka ya faɗa birnin vienna yau litinin cewa wakilan iran ba sa buƙatar lokaci mai tsawo dangane da shawarwari kan shirin nukiliyar ƙasar wadda wa'adin kammala shi shine gobe a 30 ga wannan wata to da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau sai kuma gobe allah kanmu za ku ji abokan mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sahaba ali imam da mrs julie leathers gresham da injiniyanmu mr bill mahmud lalo ke cewa kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.